tasgaro ko nukusani da aka samu da waɗannan kwanuka da zai zage dantse a cikinsu babban abu shine mutum ya yi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta shi da riskar waɗannan kwanuka falala ce mai girman gaske domin yau inda za mu lissafe mutanen da aka fara azumin ramadana da su ba su kawo waɗannan kwanaki ba ko ba su gansu ba ma wasu ma sun kwanta jiya amma ba a tashi da su yau to Allah ya tayar da mu yau ya ba mu lafiya ya azurta mu da imani ko muna fatan Allah ya cika mana ni'imarsa ta hanyar riskar waɗannan darari wanda zai fara daga daren yau ma'ana dare na 21 domin abin da yake a mafi rinjaye a cikin maganganun malamai shine dare ne yake riga ya ne to da haka kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata za su fara ne daga daren yau idan rana ta faɗi to an shiga daren 21 da haka ki gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya azurta ki da wannan ni'ima da dukkanin wani abin da godiya ta kunsa ga zatin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda mun riga da mun yi bayani akan ya ya kamata bawa ya gode wa Allah akan ni'imar da ya mishi lokacin da muka zo tattaunawa akan al fatiha da haka ki amfani da damar da Allah ya baki ta hanyar zage dantse da kafewa da nacewa wurin kyautayi da kyautatawa da kuma biyayya ga umarnin da shari'a ta zo miki da shi akwai ibadu da ya kamata a ce musulmi ya mai da hankali a kansu a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe mun sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kasance mana kyakkyawan abin koyi kyakkyawan abin da za mu riƙa kafa misali da shi muna kwaikwayo abin da yake muna ɗaukan shi a rayuwarmu qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin waɗannan kwanaki hadisi ya inganta a cikin sahih muslim inda nana aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi manzo Allah sallallahu ya kasance yana zage dantse yana wara kwanjinsa a wurin ibada a cikin kwanaki goman karshe na watan ramadana sama da yadda yake yi a wasu kwanakin ko wasu dararen waɗanda ba waɗannan darare ba dukkanin wata ibada da kika sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata ta musamman a cikin kwanaki na watan Ramadan to annabi yana ribanya su yana ninninka su a cikin waɗannan kwanaki goma manzo Allah an siffanta shi da cewa ajwadan nas ya kasance mafi kyauta mafi kyautatawa mutane wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan idan wata Ramadan ya zo sai kyautayin shi ya karu ya ninninka akan yanda yake wanda sahabin hadisin ya misalta kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kamar wata iska ce wadda aka aiko ta yanzu nan idan iska ta tawo kai a nan gurin dukkanin mu sai mun shaƙe ta ko mun so ko ba mu so ba to haka ya kwatanta kyautayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin yanda yake yi ungo ungo gashi gashi a cikin wannan wata na Ramadan to mu kaddara cewa idan annabi yana haka a cikin watan Ramadan idan kwanaki goma nan suka kawo kai sai ya ƙara ninninkawa a kan yadda yake yi karanta alƙur'ani manzon Allah yana dagewa da karatun ƙur'ani mala'ika jibril yana zuwa gare shi suna mudarasar alƙur'ani a cikin waɗannan kwanaki da haka in kwanaki goman ƙarshe ya zo sai mu ƙaddara cewa annabi yana ƙara dagewa akan karatun ƙur'ani sama da yadda yake yi a cikin kwanaki 20 ɗin farko na wannan wata tsayuwar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kwanakin da ba na ramadana ba ma dagewa yake yi yana tsayuwar dare wadda ake buga misali da ita wanda kan ka samu wanda zai yi ya shi sai an yara sai an bincika sai an tona to idan kwanaki goma nan suka zo sai ya ƙara dagewa akan wannan ibada ta tsayuwar dare nana Aisha radiyallahu anha take faɗa cewa idan dakhala al-ashr idan kwanaki goma nan suka iso kwanaki goman ƙarshe na watan ramadan ahyan layl manzo sallallahu alaihi wasallama yana raya daransa wa ga ahlahu yana tashin iyalinsa daga bacci ba wai shi kadai zai tashi ya nemi aljannar ba a'a tashin iyalinsa yake domin ya koya musu abin da ya kamata su yi na alkhairi duk da yake shi ya riga da ko Allah ya riga da ya sanar da shi makomarsa ya san me sakamakonsa amma bai fasa ba bai daina tsayuwar dare yana ɗaukar lokaci mai tsayi yana yi ba kamar yadda nana Aisha ta faɗi a cikin hadisi ingantacce har kafafunsa suna kumbura saboda tsananin yadda yake yin tsayuwar dare to idan waɗannan kwanaki goma suka zo baya tashi yayi shi shi kadai yana tashin iyalinsa su sallaci ko su raye dare da shi sai ta kuma cewa wa shadda mi'zarahu wa shadda al-mi'zar yana ɗaure bakin kwarjallansa malamai suka ce kinaya ce akan nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nesa da shimfiɗa iyalinsa a cikin waɗannan kwanaki ma'ana lokaci ne da kawai darare ne da ba abin da ake yi a cikinsu sai sallah sai karatun alkur'ani sai addu'a sai ibadu waɗanda suke kusantar da bawa ga mahaliccinsa wannan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan na Aisha ta kuma rawaitowa a cikin wani hadisin wanda yake shi ma ingantacce ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanaki goma Ramadana suka zo to yana shiga ibada ta itikafi har Allah ya karɓi rayuwarsa ma'ana in goman ƙarshe ta zo to annabi zai tattara ya koma masallaci ya bar cikin gida ya bar iyali ya koma yana zaune ya keɓance kansa ba abin da yake yi sai ibadu wanda suke ƙara mishi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki wanda a kan gaba shine ibada ta sallah da raya, dare da karatun alkur'ani sannan abi huraira radiyallahu anhu shi ma ya rawaito a cikin hadithi ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin i'tikafi kwanaki goman ƙarshe na kowane wata na Ramadan amma da shekarar da ta zo ƙarshe ma'ana shekarar da daga ita annabi bai sake yin wani azumin ba ya yi wafati sai ya kasance ya yi itikafi na kwana ashirin itikafi kuma ibada ce ma'arufa a gurin mutane yara ma yanzu in ka tare suka ce menene itikafi ko ba su gaya maka ma'anar ɗari bisa ɗari ba za su iya halarto maka ita mutum musulmi a cikin waɗannan kwanaki ya bar gida ya bar iyalinsa ya zo ya zauna a masallaci ya keɓance kansa da daga duk wani abu wanda yake na sharholiya ne ta duniya na kaji kunji ba abun da yake a cikin wannan guri sai ibada da neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki wannan shine itikafi a takaice ba itikafin da ake yi yanzu a irin zamanin nan kaga itikafi mutum yana cikin masallaci amma ya shagalta da waya ya shagalta da hira ko bacci ko wani abu ko kuma nan a zauna a kafa hira ana hirar siyasa ana hirar an yi kaza an yi kaza ko a zo kawo mishi abinci ya fita kofar masallaci ta a tsaya ana ta hira ana wani abu a ba shine irin itikafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba annabi ya yi itikafi ne wanda yake cike da siffofi na kamala wanda yake cike da siffofin da suke nuna cewa ba wanda yake wannan itikafin ba abin da yake nema sai kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ibada ce kawai a gabanki in kin zo zaki itikafi to babban abin da zaki sa a gaba shine menene abin da zaki ki ƙara neman kusanci ga Allah madaukakin sarki menene abin da zaki yi amsa sunansa ibada duk wani abu da ba ibada bane ba shi to ki yi shi qadrar darura gwargwadon lalurar da kike da ita akan wannan abin gwargwadon ki da matsin da zaki shiga idan baki aikata wannan abu ba amma duk abin da yake sabanin haka to ki yi ƙoƙari ki nesa nesa da shi da haka waɗannan nusus za su nuna mana cewa manyan ibadun da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansu a cikin wannan wata mai albarka musamman a cikin waɗannan kwanuka masu tsada shine salatul layl sallar dare ga mu mata za mu iya cewa sallar daren nan za ki iya yin ta a gida idan Allah maɗaukakin sarki ya baki jajircewar da za ki iya tsayawa ki yi ta yadda ta kamata in kin san ba za ki iya ba to kina da damar da za ki iya zuwa masallaci bisa lura da sharuɗɗan da shari'a ta gindaya na fitowarki a matsayinki na mace na farko dole ne ki sami izini daga majibincin lamarinki miji ko mahaifi ko wanda yake a mafafinsu na biyu dole ki fito a shiga wadda take ta shari'a ma'ana ki sanya hijabi wanda yake cikakke na shari'a na uku dole ne ya zamanto a hanyarki ko a dalilin tahowarki zuwa wannan masallacin babu tsoro babu fitina babu rashin aminci ta kowane bangare ta kowane bangare musamman yanzu salatar tahajjud da yake ana yin ta ne tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare lokaci ne da ba a saba a irin rayuwar mutanen ba mutum ya riƙa kai kawo musamman mace mai rauni wadda take la'alla za mu iya cewa rayuwarta tana cike da abubuwa da za su iya zamantowa ƙalubale ne a gare ta don haka in za ki fito ki zo sallah ki kan tafi da rayuwarki ko da mutuncinki ko da amincinki dole ne ya zamanto cewa akwai aminci akan hanyar da za ki taho daga gida zuwa masallaci ta iya yiwuwa da muharraminki za ku fito ƙaninki ko yayanki ko babanki ko mijinki ko ɗanki ko ma dai wane ne namiji wanda yake mai ƙarfi da za ku iya tsawowa tare da shi ya zamanto miki mai aminci ne a tare da ke daga wani abu da ka iya bijiro miki ko kuma ya zamanto ta iya yiwuwa ku gungu ne na mata ku goma ku sha kaza za ku haɗu daga gidanki zuwa masallaci da za ku yi tafiya ku zo akwai yanayi na amincin da za ku iya fitowa ku zo lafiya ba tare da wani abu ya faru amma akasin haka to ki zauna a gidanki shine abin da yafi alkhairi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lakum kada ku hana bayan Allah mata zuwa dakunan Allah sa'ilin da suka nemi izini a gare ku ma'ana annabi yana yi wa maza ne wannan umarnin to amma kuma sai ya ce gidaddajin su yafi alkhairi a gare su da haka idan Allah ya yi miki baiwa ta cewa ke wata alaran miya ce mahaddaciya alkur'ani ce za ki iya sallah a gida ki jajirce ki yi ta yadda ta kamata kwatankwacin yadda ake yi a masallaci ko kuma kina da damar da za ki iya karanta alƙur'ani da idaninki tartartar ki riƙe Alƙur'aninki ki bisa fatawa mafi rinjaye da malamai suka bayar na wanda bai haddace alƙur'ani ba to za ki iya riƙe Alƙur'aninki, ki ki sallaci sallaki a cikin gidanki a cikin gidan ma a cikin makwancinki ma'ana ɗakin baccinki ko bedroom ɗinki haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata da cewa ta fi alkhairi a gare ki wannan kenan karatun alkur'ani shine ibada ta biyu da ya kamata mu mai da hankali a ciki wannan kusan duk wanda ya halarci shimfiɗar da muka yi wa wannan majalisi ya san irin yadda muka tattauna muka kawo dalilai a takaice na yadda alaƙa take mai girma tsakanin alkur'ani da watan ramadan da hakan an shigo wannan kwanakin ki ƙara rukunkumi alkur'ani ta kowane fanni karanta shi tadabburin ma'anonin shi duk wani abu wanda yake yana da alaƙa ne da alƙur'ani kai tsaye to ki siffanta da shi a cikin waɗannan kwanaki ƙari kan yadda kika kasance kina aikatawa ibada ta gaba shine addu'a addu'a kamar yadda muka sani addu'a addu'a dinnan da ake faɗa ibada ce mai girman gaske da Allah maɗaukakin sarki yake so bayin shi su yawaita aikatawa a gare shi domin tana nuni da yadda bawa yake kaskantar da kansa a gaban Allah maɗaukakin sarki tana nuni da cewa bawa ya yadda Allah shine mai yi shine mai bayarwa shine mai jujjuya al'amura shine komai yake a hannunsa da haka ibada ta addu'a babbar ibada ce musamman kuma yanzu da Allah ya sa a waɗannan darare ana iya tashi a bar shimfiɗu a tashi a bauta wa Allah a yi salloli kuma lokaci na kaso na uku na ƙarshe na dare kamar yadda yake abu ne sananne lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki ke amsa addu'ar bayansa. da haka in kika tashi a irin wannan lokuta to ki kasance cikin masu nacewa a kofar Allah kina mika bukatunki zuwa ga Allah maɗaukakin sarki musamman addu'an nan da nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ta ga lailatul qadr me za ta karanta wace addu'a za ta yi sai ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni da haka karki bari bashi bakinki ya gushe da ambata wannan addu'a a cikin waɗannan darare mai albarka ki dage ki dage daga lokacin da aka ce an sha ruwa to ki ta maimaita wannan addu'a domin idan Allah madaukakin sarki ya miki afuwa kin dace in Allah maɗaukakin sarki ya yi miki afuwa kin tsira in Allah maɗaukakin sarki ya yi miki afuwa kin rabauta duk wani abu da zaki samu na bukatar rayuwar duniya ko lahira tana ta'allake ne da afuwar Allah maɗaukakin sarki a gare ki in ya yi miki afuwa ya yafe miki zunubanki ya shafe miki su to sai ya kasance kin dace da alkhairai masu ɗimbin yawa a rayuwarki ta duniya da samun kyakkyawan makoma ranar gobe kiyama da haka mu yi ƙoƙari mu nace da addu'a a cikin waɗannan darare masu albarka ibada ta hudu kamar yadda waɗannan nusus da muka ambata suka zo da shi shine al-i'tikaf itikafi kamar yadda ɗazu muka ambata ma'anarsa to ibada ce da shari'a ta ba ma wa mata dama su yi ta kamar yadda ta ba ma wa maza su yi ta sai dai kamar yadda muka sani mu ɗin nan dai 'yan gata ne a shari'a ba komai ne za mu yi shi kai tsaye sasakai ba sai an bi wasu dokoki da shirɗa saboda kare martaba da alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ga jinsin 'ya'ya mata da haka neman izinin majibincin lamari inda za ki je ki itikafin nan ya zamanto wurin nan akwai aminci wuri ne da ba za ki shiga halin tsoro ko firgici ko ɗarɗar a ciki ba sannan kar ya zamanto wannan wurin da za ki je ki zauna ki shagalta da wani abu wanda yake saɓanin ibadar da ta kai ki yana daga cikin musiba wallahi idan ka shiga masallatan da ake yin itikafi a watan ramadan sai ka ji waɗanda suke itikafin sun baka tausayi tausayi ta ɓangare biyu in ma waɗanda sun zo sun baro gidajensu da iyalansu sun zo sun zauna ba abin da suke yi sai su surutu sai hira sai ƙananan maganganu zauna can tashi can damuwar ta lokacin shan ruwa a girko abinci daga gida kala kala a kawo mata su zo su zauna su haɗa group ita da ƙawaye ana ci ana mai da yadda aka yi sai ta baki tausayi saboda na farko ta asarar da lokacinta a kawai na biyu ta zo tana cutar da 'yan uwanta waɗanda la'alla su suna da zin ɗin su zo su yi ibada amma ta kasance tana raba musu hankali tana ɗauke musu hankali a wannan wuri ko kuma tausayin ta su waɗanda ake takura mawa mace ta baro iyalinta ko ta baro gidanta ko 'yan uwanta ta zo ta zauna a nan tana da niyyar ta zo ta ƙulla kyakkyawar alaƙa ta hanyar yin ibada ga Allah maɗaukakin sarki kawai wasu su zo su dame ta da hayaniya tana karatun Qur'ani tana yi ana sata tana komawa baya tana mance inda ta tsaya tana yin zikiri ana hira a ɗauke mata hankali a yi waccan maganar waccan ta gifta ta raba dare tana sallar dare da rana tana so ta kwanta ta ɗan yi ƙailula ta huta domin ta samu guzurin da za ta kuma tashi wani daren wasu su zo su kafa hira suna labarai ta haka ki sani cewa in za ki ibada ta itikafi to lallai ne ki yi shi bisa yanda Allah maɗaukakin sarki yake so bisa yanda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kuma ya aikata a cikin rayuwarsa kuma ki sani dole ne samun izinin waliyin al'amarin nan naki wajibi ne ba za ki zo ki gaba gaɗi kawai ke dan kina so sai ki taho babu izini wannan baki da wannan damar a shari'a kamar yadda koda ya baki izini kin riga da kin shiga cikin wannan ibada yana da damar da zai ce ki fito a matsayin shi namiji saboda wasu uzuri da suka gifta domin hakkin shi wajibi ne wannan kuma menene fila ce kike yi da haka in kin fara ma itikafin aka ce ki dawo gida to sam'an wa ta'atan ki tattare ku matsan ki kulle da kake ki koma gida domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ma matan shi dama nana Aisha da na Hafsa da nana Zainab sun shiga itikafi kuma suna cikin itikafin ya bukaci su dawo cikin gida kuma suka koma cikin gida da haka ki yi ƙoƙari, ki kare mutuncinki da darajarki a gurin wannan ibada kuma sannan ki siffanta da yanayi na ibada ɗin da gaske mace wadda take cikin uzuri na wata ko wadda take cikin yanayi na lalurar da take zuwan mamata bayan haihuwa ba ta da itikafi don haka kar ki zo masallaci kin san cewa kina cikin waɗannan kwanakin ko kuma in kin zo kin fara wannan lalura ta riske ki to itikafin ki ya tashi domin ba shi halatta ki zauna kiraye a cikin masallaci kina cikin wannan uzuri a waɗannan kwanaki goma 'yan uwana mu yi ƙoƙari mu ba da dukkanin kulawar da ta kamata a cewa waɗannan darare guda goma cas ko guda tara kar wata wani dare ya zo ya wuce ba tare da ya zama tokin yi stamfi na alkhairi a cikin mizanin ki wannan alkhairin ta ɓangaren sallah wannan alkhairin ta ɓangaren zikiri wanda mafificin zikiri shine karatun alkur'ani wannan alkhairin ta bangaren sadaka ta gaya ma wa yan uwanki da dadan kalma ta dukkanin wani nau'i na alkhairi da kika sani cewa wannan ibada ce ta alkhairi to kar ki bari wannan daren ya zo ya wuce ko dararen nan su wuce ba tare da kin saka ma wa kanki wani aiki na alkhairi a cikinsu ba abu dai ɗaya da zan yi mana tambihi akan shi mai matuƙar muhimmanci shine wasu sukan ɗauka cewa za su yi mawa Allah wayo ko dabara da wayansu wanda yake gajiyayye kasashe saboda samun nusus na shari'a wanda suka nuna cewa lailatul qadri ana samun ta ko ta ana dacewa da ita ne a cikin darare waɗanda suke na mara darare waɗanda suke na wuturi 21 23 25 27 29 wata shi nan babu wata ibada sai a waɗannan dararen in ba su ba sai ta kwanta ta sha baccinta ta sha sharholiyarta sai waɗannan darare sun zo sannan sai ta miƙe ba ina ce miki ba za ki dace ba ne ba a haka ba ina nufin ibadaki ba ta karɓu ba amma dai ina jiye miki tsoron cewa Allah ya baki da dabaraki da haka in za ki bauta wa Allah to ki bauta mishi da gaske dukkan su kwanaki ne wallahi ki diddiga ko Ramadan din kan shi kwanaki ne takaitattu ayyaman ma'dudat ballantana kwana goma da haka ki yi kokari ki dage da ibada gwargwadon hali a cikin waɗannan kwanuka ga baki ɗayansu babu laifi idan ya kasance kwanaki ne na mara kin ƙara zage dantse akan yadda kike amma kar ki kwanta ki kama hira da sharholiya sai a kwanakin mara sannan ki akwai tsoro a cikin kasancewar haka ki ba da muhimmanci ko ki kula ki kare kanki akan waɗannan abubuwa kamar haka Yawai fice-fice daga gida wanda babu gaira babu dalili babu lalurarsu musamman kasuwanni saboda karatowar idi mata musamman masu iyali ko yayaye sai a yi ta fama a yi ta yawon kasuwa a shiga wancan kanti a fita wancan kanti kai ka ce wannan yawon shine samarar da za su tsinta a cikin watan ramadan da baki wanda duk mai dabara tana kokarin in ma ba ta gama sayayyar ta ta wuta ta iyalin ba kafin waɗannan kwanaki la'alla saboda yanayi na uzuri wataƙila ba a samu abin da za a je a siya ɗin ba sai a waɗannan kwanakin to takan rage ma wa kanta hanya kuma idan ta tashi ta je kasuwar takan takaita ba wai a shiga wannan kantin a taya a bata minti goma ana ciniki da mai kanti a kuma komawa wani kantin a bata minti ki ta yawo kina garari a kasuwa wata in ta fita tun karfe takwas da rabi ko karfe tara ba ta dawo sai dab da la'asar tana dawowa ta shiga kicin abin shan ruwa ta zo ta gama abin shan ruwa an sha ruwa shi kenan jiki ya mutu sai a kwanta a yi ta bacci domin dan adam yana bukatar hutu shi kenan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair kin barar da abin da yake shine mafi alkhairi da abin da bai da muhimmanci mai girman gaske a cikin rayuwarki da haka ki lura ki seseta al'amuran ki uzurin ki na fita daga gida yanzu ya zaman to mahdud ne takaitacce ne kuma ki iya bakin kokarin ki gurin ganin cewa bai shiga cikin uzurin ibadarki ba sannan abubuwa waɗanda suke yau da gobe muna ta'amuli da su TV wayoyin hannu da sauran abubuwan da suke cinye mana lokutan mutu a yi ƙoƙari a masu iyaka a cikin waɗannan kwanaki don idan ba a yi da gaske ba to lallai za su shanye waɗannan kwanaki ko za su kwashe kaso mai yawa a cikin lokutan mu wanda ba zai amfana mana da abin da za mu fatan mu kasance mun gan shi a cikin mizanin ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki nake roƙo da ya ba mu dacewa a waɗannan kwanuka masu albarka ya ba mu ikon tsayar da ibada kamar yadda yake so ya karɓa mana ya ribanya mana kamar yadda yake ribanya wa bayansa waɗanda suka dace da rahamarsa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin bayinsa wanda zai yanta wuyansu a waɗannan kwanuka masu albarka za mu koma jiya in ba a manta ba mun kwana a kan ko a tsakiyar aya ta goma sha ɗaya ya ayyuhallazina amanu malama bismillah sai a kuma karanto mana aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بارك الله فيك الله مدوكاكين سركي Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da lissafowa wa bayinsa muminai irin ladubban da ya kamata a ce sun siffanta da shi yayin mu'amala tsakaninsu da muminai ko waɗanda suke ‘yan uwa ne a gare su. Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaum ya ku waɗanda kuka yi imani kada sashin ku ya kasance yana ba'a ko yana izgili ko yana raina sashin ku. asa min qaumin asa an yakunu khairan minhum ta iya yiwuwa waɗannan da kuke mawa izgili ko ba'a ko kuka raina su sun fi alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki sama da kuɗin da kuke yi musu izgili wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun haka nan wani sashi na mata kada ya kasance sun raina wani bangare na mata dan ta iya yiwuwa sun kasance ko su kasance sun fi alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki da su sai Allah madaukakin sarki ya ce wala talmizu anfusakum kada ku aibata kawunanku wanda nake kyautata tsammanin jiya mun tsaya ne akan wannan gaba Allah madaukakin sarki ya ce wala talmizu anfusakum kada ku aibata kawunanku malamai a ƙarƙashin wannan faɗi na Allah maɗaukakin sarki suka ce allams yana ɗaukan ma'ana ko yana ƙunshe da abubuwa guda biyu da mutum ka iya yi wa ɗan uwansa na nuni da alama ce da take nuna kana kaskanta mutum ko kuma kana so ka tozarta shi bisa wani abu da yake a tare da shi ko kake zargin shi da shi Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wailul li kulli humazatin lumaza tsananin azaba ya tabbata ga duk wani wanda yake mai kyafuce ne mai yawan suka ga ɗan uwansa an san kyafice ai alama ce wadda mutum zai yi ta sawa'un da idanunsa ko nuni da baki ko wani action da zaki da jikinki da zai nuna cewa kina nuna wata da cewa kina muzanta ta ko kina nuna ta siffanta da wani yanayi wanda yake abin tuhuma ko abin aibi a ta. to Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari na mummunar azaba ga wanda ya kasance yana aikata irin wannan aiki kamar yadda a wani gurin ya ce hammazin masha'in binamim mai yawan yawo yana yin zinɗe wanda yake yawan yin zinɗe kuma yana yawo da annamimanci a tsakanin mutane da haka wannan sifa ta allams tana iya ɗaukan ɓangarori guda biyu abinda za ki iya faɗa da bakinki na aibata 'yar uwarki ki muzanta ta ki tozarta ta sawa'un kan idanta ne ko a bayan idanta ko kuma wani aktin da zaki iya yi da zaki nuna kin tozarta ta ko kin raina ta ko kin kaskantar da ita a cikin mutane ko a gaban mutane ko kuma ke da ita da haka wannan idan muka kalle shi akan wannan ma'ana za mu fahimci lallai tambihi ne ko umarni ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi ga jinsin maza da jinsin mata baki ɗaya amma idan muka kalle shi a ɓangaren mu za mu ga an fi samun irin waɗannan siffofi a cikin tsakanin mata da junansu yanzu watan ta tashi ta shigo da ido za a yi alama a ce ga ta nan domin ta iya yiwuwa an gama dama sauke littafi a kanta ta yi kaza gidansu kaza mijinta kaza yan uwanta kaza 'ya'yanta kaza halinta kaza duk an gama yi da ta shigo tana yin wani motsi baiwar Allah bata san me ake yi ba sai a yi alama da ido ma juna ana nufin gata nan tana yin kaza ko a yi alama da hannu ana nufin gashi nan abin da aka faɗa ko da wannan abin yana cikin ɗabi'unta to Allah maɗaukakin sarki ya yi hani da haka da haka wannan sifa ce wadda take mummuna wadda Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da bayinsa ko ya yi hani da bayinsa muminai da su kasance cikin masu aikata irin wannan sifa malamai a nan gurin suka ce wala talmizu anfusakum kada ku aibata kawunan to ai idan muka zauna muka auna sai muga ga a hankalce dan adam ba zai zauna ya ta aibata kansa ba ni din nan ba da kirki halina da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne zai yiwu zai yi wahalar gaske to amma sai suke cewa to amma Allah ya ce kada ku aibata kawunanku suka ce dalili akan haka shine anfusakum anan Allah madaukakin sarki yana nufin musulmi ya aibata dan uwansa musulmi saboda me abin da ya samu dan uwanka ai kai ya samu taƙariri ko ƙara tabbatar da wannan uhuwa islamiyya ɗin da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa tabbas sani dai musulmi yan uwan juna ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara cewa al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sannan ya kuma buga misali da cewa idashtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasad bil huma was sahab idan ya kasance wani bangare na jiki ya samu damuwa ya taku da wani ciwo to ana tunanin dukkanin bangare na jiki ragowar jikin zai amsa to dan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da wannan ma'anar shine yace anfusakum kawunan ta yanda in kika cutar da yar uwaki to ki sani cewa kin cutar da kanki in kika zalunci yar uwaki ki sani cewa kin zalunci kanki ne in kika so sama wa yar uwarki zuciya ki sani cewa kin so sama wa kanki ne ko da baki ji babu daɗi ba domin yar uwarki ce musulma alaka ce wadda shari'a ta riga ta tabbatar da ita baki isa ki tsinke wannan alaka da haka Allah madaukakin sarki sai ce wala talmizu anfusakum saboda a nuna irin yanda me yin zindan nan fa da yake wa dan uwansa to kamar yana yi wa kansa ne ya kamata ya rika halarto wannan shi'urin ma'ana wannan ya rika jin haka din cewa duk abin da kika yi ma ko kike yi ma yar uwarki to kamar kina yi da kanki ne to wannan kuma shi zai ba da ƙarin lallai ki fahimci cewa kada ki aikata haka din domin me ki so wa kanki abin da kike so ma yar uwarki yadda ba za ta ji daɗi din nan ba to ke ma ki kwatanta a kanki in aka yi miki ba za ki ji daɗi ba in kin yi mata kamar kin yi wa kanki ne don haka ke kin san an miki ba za ki ji daɗi ba sai ki bari kamar subhanallah Allah madaukakin sarki ya sanya wannan lafazin ne dai yanzu zamanto ya kara kusanci da nuna mana hanin da ya hane mu da shi a wannan aya kuma da yanda ya kyamaci aikata wannan sifar ta yanda mutum zai kyamaci a aikata mishi to sai ya kyamatar wa dan uwansa dan kai ya kai aikata mishi malamai suka nuna misalin haka din ma'ana dan tabbatar da hujjar wannan magana da suka yi cewa Allah madaukakin sarki yana amfani da irin wannan uslubin a cikin alkur'ani domin ya nuna irin yanda muminai ko musulmai ya kamata a ce sun kasance sun dinka jin kansu ga baki ɗaya a dunkule kamar abu ɗaya Allah madaukakin sarki yana cewa id akhadna mithaqakum la tusfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa kada a zubar da jinana kada ku zubar da jina nanku, kuma kada ku fitar da kawunanku daga gidajenku to ai mutum ba zai ɗauki wuƙa ya caka wa kansa da kansa alhalin yana cikin daidaitaccen hankali kuma da cikakken imani ga Allah maɗaukakin sarki ba mutum ba zai kori kansa daga gidansa da yake mahallinsa ba ne ba nasa ne guminsa ne ya ce barin fita daga gidan nan in bar shi ba amma Allah sai ce an fusa saboda idan kai wa ɗan uwanka musulmi ko kai wa ɗan uwanka mumini to kamar ka yi mawa kanka ne wanda wannan tafsiri yana daga cikin abubuwa ko ra'ayi na tafsiri wanda abdullahi bin abbas da mujahid da sa'id ibn jubai da sauran manyan tabi'ai ko manyan malamai na tafsiri suka tafi a kan shi bangare na biyu na ma'ana sai malamai suka ce a nan da allah ya ce wala talmizu kum kada ku aibata kawunanku ana nufin kada mumini ya aikata sifar da za ta jawo ya kasance ana mishi izgili a kanta ana aibata shi da ita ma'ana a can a farko ana magana ne ga wa wani ya yi wa wani amma nan gurin ana magana ne akan cewa mutum kada ya yi wa kansa dalilin da zai sa a zo a riƙa mai izgili ko a aibata shi ma'ana ka siffanta da siffa wadda take mai kyau ka kare mutuncinka ka ta kanka ta hanyar aikata kyawawan ayyuka ta hanyar aikata ko furta kyawawan kalmomi da maganganu wanda za su zamanto sun tsare maka mutuncinka ba za su jawo maka raini da izgili a cikin mutane ba to amma duk da magana ta farko ita ce abin da ya fi shahara kuma shine ya fi ƙarfi a cikin maganganun malamai to a nan gudun sai mu ce la'allahu aljam'u ya yakunu aula min tarjih haɗa ɓangarorin guda biyu baya cin karo da juna a wannan ma'anar kuma zai ƙara tabbatarwa da juna ƙoƙarin kare faruwar irin wannan munanan ɗabi'u wanda yake yi an hana shi ya yi ma ɗan uwansa shi kuma da karan kansa an yi umarni ko an so da cewa kada ya aikata abin da zai ja a yi masa haka shi kenan an zauna lafiya baka aikata ba ma ballantana a yi maka sannan kuma wanda yake aikatawa shi ɗin ma an hane shi da haka na haka Allah madaukakin sarki ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kada ku aibata kawunanku kada ku siffanta da aibata junanku kuma kada ku aikata ayyukan da za su kasance suna jawo muku aibi ko abin da za a raina ku akan shi ko za a ci mutuntun da shi Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a cikin littafin shi An-Nukat wal Uyun yake cewa tana'bus ya yakunu ala wajhan shi wannan aibata juna din zai iya zuwa a bangarori kamar guda biyu bangare na farko sai ya ce al-laqbu thabit ma'ana wani laƙabi ko wani suna ko wani aibi da za a lankaya ma wa mutum ya kasance yana a cikin rayuwarsa ne dindindin ma'ana an sa mai wannan suna ya bisa in an tashi za a yi magana za a aibace shi da wannan suna wanda yake aibu ne a gare shi ko naƙasu ne a gare shi wani a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wala na bil alqab kada ku riƙa jifan junanku da sunaye waɗanda suke na kawai sunaye waɗanda suke na banza sunaye waɗanda yake idan an faɗe su in ma ba sa ɗauke da kyawawan ma'anoni ko kuma za su kasance abin sosa zuciya ne ga wanda aka gaya mashi domin galibi lakabi yana biyo bayan asalin suna ne to muƙaddara da asalin sunan da lakabin duka abin da shari'a take so shine a faɗe shi wanda yake kyakkyawa suna idan ya kasance ya ƙunshi ma'ana wadda take kyakkyawa shine abin da ma'abocin wannan sunan yake so amma in ya kasance suna ko lakabi ya kunshi ma'ana wadda take mummuna galibi mutane ba su fiye son wannan ba da haka sai imam mawardi ya lissafa ma'ana yanayin da yake yakan zo a cewa ana ambata wa mutum suna ko lakabi da shi sai ya ce in ma ya kasance lakabi wanda yake tabbatacce ko kuma ya kasance lakabi ne wanda yake na wani lokaci takaitacce to duka guda biyun shari'a ba ta su kawai a ƙirƙiri wani suna na kawai wanda yake bai da tushe watakila ma sunan banza wanda yake kunshe da mummunar ma'ana sai a rika gaya wa mutum dindindin a juya mai sunan shi ya koma a haka ko kuma a'a sunan da za a riƙa gaya mishi sa'i da shuri ko in wani abu ya faru shi ma duka wannan shari'a ba ta so matukar ya kasance wannan suna yana kunshe da ma'ana wadda take mummuna ko kuma zai so sama wa mutum zuciya sai ya ce to wannan suna zai iya zamantowa a irin yika kamar haka yanayi na farko sai ya ce a saka ma wa mutum suna wanda baya so ran shi baya son wannan lakabin baya son wannan ambatan da ake mai amma sai a dage a rika faɗa mishi ko da wannan sunan yana kunshe da ma'ana wadda take kyakkyawa matukar mutum baya son wannan sunan to kar a gaya mishi baki da hakkin da zaki gaya mishi ko zaki gaya mata wannan sunan. na biyu ya ce ya kasance mutum musulmi ne dan uwanki yake aikata wasu laifuka waɗanda suke ta iya yiwuwa suna cikin manyan laifuka a shari'ance to sai a rika kiransa da wannan sifa ko wannan aiki kamar mutum wanda yake mashayin giya kamar mutum wanda yake yana aikata sace-sace kamar mutum wanda yake mazinaci kawai shi kenan sai a zo a rika sa mawa na ɗan maye ko ‘yar maye a rika ambata ta ko ana kiranta da wannan sunan sawa'un a gaban gidanta ko bayan gidanta sawa'un a mayan mata da shi sunan da za a kira ta da shi dindindin ko kuma sunan da za a irka kiranta da shi sa'i da shuri to duka wannan shari'a ba ta san shi ko da dai tana aikata laifin amma ba ki da hakkin da za ki zo ki rika ambata kiranta da wannan laifin ki bayar mata da shi ya zamanto sunanta ko lakabinta domin ba suna bane ba ba lakabi bane ba tana da sunanta wanda yake asali nata ya kasance a rika kiran mutum ma'ana nau'i na uku kiran mutum da wani aiki wanda ya aikata kafin ya shiga musulunci irin yadda hausawa suke yi din nan idan maguzawa suka shiga musulunci sai ka ji ana tubabbe ai tubabbiya ce kai ka ce bahaushe shi kadai ne wanda yake da addinin musulunci na asali duk wani wanda ya zo ya shiga musulunci daga baya sai a rika cewa tubabbiya ko kuma ya asalin su maguzawa ne ko kaza ko kaza a rika faɗa irin yanayin da mutum idan ya ji a zuciyar shi ba zai ji daɗi ba kai ko da mutum ba zai damu ba ba shi halatta ya kasance muna gaya ma wa junan mu irin waɗannan laguba na gaba shine ya kasance mutum ya zamanto ya musulunta kafin musulunci ya kasance yana bin addini ne wanda yake ɗaya daga cikin addini ko shari'o'i da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ga annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Yahudawa da Nasarawa ma'ana Kiristoci kawai sai a zo a rika cewa mutum ya kai ba Yahudi ko ya kai Kirista ko ya kai kaza to wannan shi ma laifi ne a shari'ance baki da 'yancin da zaki rika gaya mawa yar uwarki musulma ko ɗan uwanki musulmi ko namiji ya gaya wa namiji ko mace ta gaya wa mace ko namiji ya gaya wa mace ko mace ta gaya wa namiji ta kowane fuska irin waɗannan abubuwan kamar yadda malam ya lissafo mana suna daga cikin yanayin da aka hana mutum ya sanya mawa ɗan uwansa suna wanda yake baya su ko suna wanda bai halatta a ce an kira musulmi da shi ba a takaice Lakabi zai iya kasancewa cikin yanayi wanda aka hana dinnan a yanayi guda biyu ko dai ya kasance mai lakabin baya son wannan lakabi da ake gaya masa ko wannan suna da ake kiransa da shi kuma wannan suna yana kunshe da ma'ana wadda take kyakkyawa ma'ana ba mummunar ma'ana take cikin wannan sunan ba to baki da yancin da zaki kira shi da wannan suna yana cikin wannan walata na bazu bil alqab ko kuma sunan ya kasance ya kunshi ma'ana wadda take mummuna ma'ana wadda take ba ta da kyakkyawar ma'ana kamar yadda shari'a ta yi umarni da sunaye ya kasance sun kunshi kyawawan ma'anoni saboda irin tasirin da suna yake da shi to a nan gurin ko mutum yana so ko baya so ba shi halatta ka gaya mashi irin wannan sarar da za ka ga samari suna yi a tsakaninsu a rika ambatar juna da sunaye waɗanda suke ko laƙabi wanda suke munana wani lakabi wanda kusan wani ma sai ki ji kamar zagi ne kamar cin mutunci ne kuma shi ko a jikinsa bai ma damu ba saboda irin rauni na ɗan adam da kuma irin la'alla jahilci da rashin sanin kima da daraja da shari'ar musulunci ta bashi a matsayin shi na ɗan adam musulmi to ko da bai damu ba wannan ambatawar da ake yi laifi ne kuma Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya hani da shi to lallai zai lissafa shi kuma zai yi hisabi a kan shi don haka attanafus bil alqab ma'ana kiran juna da munanan lafuzza ko kalmomi waɗanda suke junanmu ba sa son wannan kalmomi to bai halatta mu rika gaya ma wa juna ba amma in ya kasance suna yana kunshe ko lakabi yana kunshe da kyakkyawar ma'ana kuma wanda ake gaya ma wannan lakabin bai damu ba ba laifi dan an gaya mishi irin shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ma wa sahabbansa lakabi da wasu sifofi nasu ko yanayi nasu daban-daban wanda yake baya nuni da izgili ko da nuna aibata wani halitta ko yanayin da suke ci akwai sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mishi kuma sahabbai suke gaya mishi bal ma sunan kamar ya bi shi dai. kowane ɗan adam hannu biyu yake da shi amma shi ana ce mishi zuliyadai saboda yana da tsayin hannaye bai damu ba bai ɗauke shi a ma'ana wadda take za ta cutar mishi ko za ta kasance tana so sa mishi zuciya ba kamar yadda masu faɗa ba suna faɗa ba ne don ta shi ko yi mishi ba'a da haka babu laifi idan ya kasance ana ambata wa mutum irin wannan suna imam ibn kathir rahmatullahi alaihi a ƙarƙashin wannan gaba ta wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ya ambata cewa wannan gaba ta sauka ne akan wasu mutane ko wasu ƙabila da ake ce musu bani salima cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo Madina ya tarar da su sai a samu mutum ɗaya yana da suna da ake kiransa da shi guda biyu guda uku duk shi shi kaɗai sai annabi idan ya ambaci sunan wani daga cikin waɗannan sunaye da ake ambata wa mutum sai annabi ya ga ko a kwashe da dariya ma'ana kamar suna ne da ake gaya ma mutum na ba'a ko na izgili ko kuma ya ga mutum ransa ya ɓacin an ambaci wannan sunan sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya ko wannan gaba ta wannan aya domin ya yi hani da kiran juna da ake yi da irin waɗannan sunaye wannan sababi na farko kenan sababi na biyu ko kuma sababi cikin sababban da malamai sukan ambata a dalilin saukar wannan ayar shine cewa akwai sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abi dharril ghifari wata rana sun samu sabani tsakanin shi da wani mutum sai wannan mutumin sai ya ce wa abi dharril ghifari yabni yahudiyya ya kai ɗan bayahudiya ma'ana duk wanda ya gaya maka irin wannan lafazin hatman yana gaya maka shine don ya sosa maka zuciyarka musamman tun da a yanayi ne da aka samu sabani to sai bayan wannan abin ya faru sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya don ya yi hani da irin wannan ɗabi'a kazalika akwai asar ɗin da yake nuna cewa ka'ab bin malik al-ansari sun samu saɓani da shi da wani mutum wanda ake ce mishi abi abdullah al-aslami suka samu sabani irin yadda yake faru a tsakanin mutane sai shi ka'ab sai ya ce wannan mutum ya arabi ya kai mutumin karkara ya kai mutumin ƙauye ma'ana ka faɗe ta ne da niyyar cewa kana faɗa wa mutum kalmar da za ta iya so samu shirai kamar yadda kan faru an samu sabani ka ce wa mutum ba ƙauye kawai to kamar kwatankwacin haka sai shi ma wannan mutum sai ya ce wa da ka'ab bin malik ya kai ba yahudi ma'ana dai kowa ya faɗa wa kowa kalma wadda take mara daɗi wadda take ta nuna cewa bacin rai ne a cikinta to ala ayi halin waɗannan dalilai ko waɗannan asar kamar yadda na faɗa a zaman da ya gabata akan samu aya sababi sama da ɗaya ya faru ya zamanto shi ne dalilin saukarta ma'ana akan iya samun wata hadisa ko wata waƙi'a wani al'amari ya faru wannan ya faru wancan ya faru wancan ya faru sai a saukar da aya a dalilin haka ɗin. ko kuma a'a ta iya yiwuwa marawaicin hadisin ya san ayar ya san me take nufi to kuma ga irin abin da Allah ya hani da shi a cikin wannan ayar to sai ya ce unzilat fi kaza an saukar da ita ne saboda aiki iri kaza ala ayi halin ana nuna cewa dai dukkanin wani mummunan suna da za a gaya ma mutum zai zama zamanto akwai tozarci a ciki ko kuma kyakkyawa da zuciyar mutum ba ta so to ba shi halatta da ambata wa mutum Allah madaukakin sarki ya ce bi salisul fusuqu ba'da al-iman ya munana suna na fasikanci bayan imani ma'ana ta farko da malamai suka ba ma wannan gaba shine na farko ya munana mutum ya amince a rika kiransa da suna na fasikanci bayan ya kasance mumini musulma yar musulmi kin yi imani da Allah kin yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai ki bada dama a rika gaya miki wani suna na banza to wannan sunan da kika yadda da shi mummunan aiki ne ke kika aikata a karan kanki wasu malaman kuma suka ce a a nan gurin Allah madaukakin sarki yana nufin cewa ya munana gare ka kai da kake mumini ka rika kiran dan uwanka da suna wanda yake mara kyau wanda hakan aiki ne na fasikanci to kenan ma'anoni guda biyu in ma dai mai yin aikin karan kansa ya zamanto aikin shi yana nuna alama ce ta fasikanci in ma kuma wanda ya yadda ake kiransa da wannan suna ya zamanto wannan yadda da yi da wannan suna da dama da ya bayar a kira shi da shi to aiki ne na fasikanci Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hakan wa mallan fa bi salismul fusuqu ba'da al-iman malamai suka ce to anan sai ya nuna cewa da aikata kiran sunan da wanda ya yadda ake kiran shi da wannan sunan dukkansu za su iya amsa sunan masu laifi kuma wannan fasikanci a nan da ake nufi ba ana nufin babban fasikanci wanda yake a matsayin kafirci ba a ana nufin karamin fasikanci wanda yake mutum zai iya zamantowa ya taba cikar ladarsa ko kuma taɓuwar ingancin imaninsa Allah maɗaukakin sarki sai ce wa mallam ya yatub duk wanda bai tuba ba daga irin waɗannan ayyuka da aka lissafa ga baki ɗaya a cikin wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum izgili da za a riƙa yi wa juna sannan ya kuma cewa wala talmizu anfusakum sunayen kawai da za a riƙa um, izgili da za a riƙa yi da habaici da ba'a da raini da za a yi mawa juna wala tanabazu bil alqab da sunayen banza marasa ma'ana da za ku rika ambata wa junanku ko sunayen da junanku ba sa so a ambata wa juna bayan saukar wannan ayar an ji hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta an ji hanin da shari'a ta yi to amma duk da haka sai mutum ya ƙi tuba ma'ana ya ne ya ƙi ya nemi yafiyar Allah akan abin da ya gabata sannan kuma ya ƙi ya daina aikata irin wannan aikin to me fa ula'ika humuz zalimun haƙiƙa waɗannan sun kasance azzalimai sun zalunci kawunansu ta hanyar aikata abin da Allah da manzansa ba sa so sun zalunci kawunansu ta hanyar aikata abin da yake Allah ya yi hani da ayi shi kenan sun cuci kansu domin sun ƙara ma wa akaunt ɗinsu na zunubi nauyi madadin su ƙara ma wa akaunt ɗinsu na lada nauyi bisa bin umarnin abin da Allah ya musu umarni da shi da haka ya kasance mai sun zalunci kansu sannan kuma sun zalunci 'yan uwansu ta fannin cewa wanda duk ka gaya ma waɗannan ka sa shi yake jin ba daɗi da ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka da Allah ya hani da su a cikin wannan aya baya so kika yi kyafice ba ta so kika yi izgili gare ta kika raina ta kika yi mata habaici kika tozarta ta kika ambace ta da suna wanda yake mummuna kika yi kaza kika yi kaza duk cikin irin abin da ma'anar wannan ayar ta kunsa to kin zalunce ta da haka idan kika aikata irin waɗannan sifofi kin zalunci kanki ta hanyar jefa kanki fadawa cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hani da shi kuma kin zalunci yar uwarki ta hanyar cutar da ita akan abin da zai kasance ya cutar da zuciyarta ya sanya mata damuwa wanda wannan baya cikin alamu ko hanyoyi da suke tabbatar da uhuwa wadda take imaniya to amma mu sani a anan ba ana nufin zalunci da yake amsa sunan kafirci ba wal kafiruna humuz zalimun ba irin wannan zaluncin Allah madaukakin sarki yake nufi anan ba ana nufin zalunci wanda zai kasance mutum ya samu wa da kanshi tazgaro da koma baya akan abin da yake na cikar ladansa a mizanin sana alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki za mu kwana a ƙarshen wannan aya idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ɗora akan inda muka tsaya